hankalinki ya bar keke kwantar da hankali shi ma ya Allah ya hauri yau mutane bintoto bintoto na raina yaya shi ne za ka daɗe amma dai tsakani da allah binto banda tsiyarki keken nan fa ba cewa aka je karɓo an aji ana jiran cewa aka je ka sato ita kuma sata sai an ba a hankali sai an yi sanda sai an bi lagu ko amshi a'a hawa mu tafi ni za ka karɓa fara hawa mu tafi ni wallahi sai ka karɓa dan girma in yayin kike hau mu tafi kan ni ma baka ga da na karba ah! ban ban ban ban hau mu tafi to ne ka ja min aji to ina na ga aji yo ai inda ina da aji da tuni na ja shi a gurin mutanen baya ka ga yarinyar nan mari fa ai hadda mari marin alaƙi na uwar mai ƙarya na mata amma fata mata baki fa na ce kai ni dai na naushe ta kuma naushin da baki zai fashe ya fashe bai fashe ba Allah masani ah, yau wata zaman binto binto to binto Allah kamar ya nake tafiya haka ana wani tafiya kamar tsoho ni fa kakka yadda ni fa ban ji kuma muna gudu ba ke wannan gudun da muke ko kunkuru ba zan iya kamun ba ai an samu yadda ake so ko ya ce an samu yau zan fadi ya ce nama abin da nake jira kenan masoyi na zan fadi fa <laughs> kake namu masoyi wallahi tsoro nake ji wallahi ba za ki hadu ba wallahi zan fadi wallahi ba za ki hadu ba ke wallahi zan fadi nan fadi mu tafi fi fi fi fi in ma ka ga na hanya ka bige shi fi duk wannan na gani na kaɗai eh an gama magana ta kare <laughs> abin da nake jira kenan ki ce <laughs> tun nan na yi na yi iyayi na kin kiki bani irin wannan dokar da wannan odar wannan odar ita na rasa eh. tun farkon haɗuwar mu da ke nake son ki ban izini ne gudu mu dinga tafiya fi in kaɗe uban kowa na ga uban da zai kaɗe ni ina kan keke <laughs> masoyi kai duk Najeriya ba mai hana ni ne gudu <laughs> masoyi kar in rasa binto ni dai gwara kar ni kar in rasa binto ce gwara hawa hawa mala za ka tsaya mana akan hanya. Ba ka da hankali ne? Hmm? Ba ka da hankali? Ya hankuri. mahaukaci ne kai za ka suri mutum Allah ya baka haƙuri za ku tu kuna tukan mutane Allah ya baka haƙuri na rantse da Allah Allah ya baka haƙuri haƙuri fa ne kai baka mawan Allah wallahi yi maka haƙura ba yanzu nan ka rantse sai ka take ni sai yi me za ka yi kuka eh? kuka aji sha sha sha hmm. marasa hankalin banza yadda lalatattu kun yadda ta dai rake rake ta mutu Allah ya baka haƙuri cire tak hmm? na ce cire tak ni a garin nan a rasa wanda zai ce tak sai ni ni ko wani ganganci ne zai sa in ce tak ai babu wani dalili da zai sa in ce tak a ji tsoro ba ni ba facewa tak a ji tsoro da ka ce tak din ba a kai dam Allah ya baka haƙuri Allah ya baka haƙuri. A'a, tak, wani zan ce tak, a kan me zan ce maka tak? A yaushe za a ce tak, tak ɗin a je tak. Kai! Wannan Sani ya ce kai a kwanjin ka ma za a mai da kuɗin. Ni ko ko sassa rana aka yi ban fi naman dubu uku ba. wannan ya haƙuri, za ka ce mai ya haƙuri. Wayo, Allah. me yasa baka bi shiga da ke shi ba wa shi din mana wannan fa kwanjinsa in saniya ce a kwanjinsa mahauta za su mai da su, ni kuma gama ɗayan an sassara ni yanzu a sassara ni ban fi naman dubu uku ba kai dai baka da ƙarfi ne au au to Allah ya raya ni yanzu na gane nufin ki wato je a kai ni ko hmm? to ta Allah ba taki ba ni wallahi ka je ka bi shiga da ke shi ka nuna mai kai jarumi ne a a a kan wayannan fa ma mu ba jarumai bane ni wallahi ya ci zubin to ni fa akan shi kukan nan komai ma sai dai ya faru ki kyale shi ni ki yafe mini nayi kuskure ɗaya na ƙarshe ni wallahi ba zan yi nan Kai shuruto. kanmu sai mu tura ne kawai oh. hmm, kina ji kina ji binto binto binto kin ji magun ga ina Mama mai daura na gode lafiya zaki Maman baba galadi madan Musa. Hai! mama mai daura na... Ah! Ga ɗan malam gabin toto, duniyar soyayya. Allah yi ma ƙarshen gaban ƙaramin hukuma. Ɗan malam farin wata bintoto tauraruwa. Allah ya ma wazirin daga ci. Kai, Allah zai nuna mana ranar auren ku. Ubangiji Allah ya kai baban ku maka ya dawo da shi lafiya. Amin amin. Allah ya ku tare. Allah ya sa baban ku ya je maka ya dawo lafiya. <laughs> Akan ki hedai aka hene ne, Dingan dinga dingan. Shekaran nan noma ta kyau. Wallahi. Allah. shi sa na gaya ma mutum. na na so kana na kam wallahi kai kai amma ya gwara wannan shekara din da Allah ya kai wacce ka ga ya mutu ah ikon Allah dan malam na bulto ta ikon Allah Allah Allah Allah na baka dan mutum da uwansa ka da mutuwar bintoto ruwa ya ci garin nan kowa ma ya mutu wanda ya iya iyo ya yi wanda mai iya ba a ciki idan aka baka zintoto duk garin nan a mutu mun ibon kwanakin mu da dama hadda ehem ehem banda bincike saboda kaka jawo mai shi ma zan iya cewa hashi an malam kenan wannan malam din na farko ne samu wajen huta ni ma na yi ne kamar wani wanda ya yi marisa yawa sai an Asiya! Asiya! Ah, malam ka shigo? Na shigo. Wa ya dauke keken nan? Keke kuma? Ai ko baya nan. To ina ya shiga? Ya ina tambayar ki kina tambaya ta. Ke da ke cikin gida kuma? Dan yake wa kamata ya sani. Eh, ni ce. Amma to to ina jin dai to ina ga dan malam ne ya dauka ya shigo gidan ne ya shigo na ji motsin sa, amma kafin ya shigo din ya ce min zai je tambaye ka ka ara masa kekenka za su fita da shi da buntoto wannan shashashar zai ɗauka mun akan keke bai je gunka ba ne ya je na ce ba zan bayar ba <laughs> to ai ko na san shi ne ya ɗauka amma ya cika lalata ce 'dan keken da nake zaga shi zai mai da abin yawon sa na lalaci a'a malam kakkai masa baki shaidan ya ƙara samun nasara a kansa to ai ko zai zo ya same ni wallahi sai na cin masa kai hakuri malam ai na ga yarinta ce yarinta wanda a shekarunsa za an masa aure zai iya rike mata ha to banda abin malam na ga neman auren ya tafi ai auren sha sha sha ke wallahi na ga da sanin ki ma ake wasu abubuwan nan wallahi da sani na kuma a'a to in banda abin malam tsakani da Allah idan ɗanka bai ɗauki kayanka ba kayan wa zai ɗauka haba Malanabin toto soyayya haɗin Allah ba haɗin mutane ba. Gaskiya ba mu abin da ya kai soyayya daɗi. Soyayya? Hmm. Wace soyayya bayan ka kasa nuna duniya za ka iya komai a kaina. To, me kenan kike nufi a dole faɗa haka Ina fara tunanin ma baka so a haba bin toto me ya kawo wannan maganar kaga dan malam ka ƙi halin malam dan malam na binto a ce da kai dan malam a ce da kai dan lima rago da wutsiyar kare eh malam ya ce dako ka allo kai karatu kai ka dauki gurbi kana kadawa kaga zaki na bintoto ah. eh na bintoto ikon Allah ba dai yaro wallahi kai ko babban ma sai yayi da gaske hmm. eh Allah kai mu auren ku da bintoto a shaharka a ce kai dan na a ce kai dan liba ayyasa <laughs> ayyasa ka baka ya mutum da kuma godiya na gode dan mana kaga an gon bintoto godiya na gode godiya na gode Allah kai Allah kai mu auren ku da bintoto mu shaharka kai kaga masallacin kura mai kasusuwa da yawa kai abin to ita akai ba shi wannan zabin kai ne zabin Allah kai mafi ku a shahar da ka bashi takalmin dan wanda ka bashi keken nan dan farin ciki na eh? ba da me keken nan dan farin ciki na ni kuma na bada keken nan dan tashin hankali na ba dan ka yarin ba eh? an gwamnati ta iko Allah kai Allah kai ku bikin ku shahar ka kin fi kowa sanin keken nan ba na bane na malam ne na ruwa na Allah ya ambashi ko ba za ka iya yin majinta saboda ni ba mm, wallahi ka bashi inda kana so na ye ye mm, me ka bashi an ba fito ta ikon Allah an ba fito ta gaba da gaba ba dauki kaje dauki kaje kai kaga an ba fito ta ikon Allah dauki kaje kaga dan malam ki halin malam kira ka dan malam kira ka dan liman dauki kaje ta ikon Allah Ke ka binto ta shi ake kira shi Dan malam ni ban gaji da kirarin da yake mu. Ya dai zan miki, dai zan miki. Allah kai mu Kai ni kuma in ka ci gaba da kirarin nan ba ni da abin da zan baka sai bintu. Ni wallahi. Bintu ta kuma hurumi na ce. Kuma kai in ka ci gaba da kirarin nan ba ka dau hanya ka tafi ba. Wallahi zan kwace keken. Zai yi cewa ka ajiye. Ka tafi kawai, je ka zan mata. Ya dai zan miki kiraru. Ya dai zan yi miki. To ni je ka ina jin ta. Bintoto, bintoto, bintoto ta wai kwan Allah. Bintoto ta dan mala, bintoto mai sa mutum ya yi gauta mai hirya ba. Bintoto mai sa mutum ya bada nukiyar umarsa. Bintoto mai sa mutum ya yi zakka bai tara uwar komai ba. zagi na fa kake yi fa me kawo zagi ni kake zagi me kawo zagi ni wallahi ni wallahi ƙara ganyen nan ya dodo min dodo na ganka na ganka sai ka canja wata dabara wato kai kana san ɗako? na wuni na gajiya an wuni lafiya ya gida ya yara ya masallaci duk suna tare da keken nawa da ka dauka ina ka je ka dawo ka bar min keke tun da al'amarin ya kai ga haka barin fito filin faɗi gaskiya na fitar rangadi ne da ni da bintoto sai wani mutum ya zo yana mini kirari to a cikin kirarinsa da je ƙarshe sai cika da ubangiji allah ya nuna mana ranar auren ku da toto ƙarshen maneji na ni kuma aka faɗi haka kawai sai na ɗauki keken nan na bashi na ce je da shi kawai tota keken nawa ka ɗauka ka bar su kutun akan wata toto to bara ka je tun muna shaida juna da kai ka je ka dawo min da keke na sai dai Allah ya huwace maka yadda za a sai wani na ga Allah ya baka kudin sayan wani keken dan malam ni kake gaya wannan magana eh baba ai ka riga ka tara dan malam ni kake gaya wannan magana kai to ni da kai yau a gidan nan hmm? duk inda ka kai keken nan ka je ka nemo shi ko ko mu je da kai inda ka bada keken nan gaba baya ina je ni ba ni da masaniya guda ɗaya tak alƙalma sun nuna na shiga ɗakin ma zai iya ɗauko mace na mai daɗi a zuwa rufe da duka saboda haka gidan ma na fasa shiga wannan kuma saboda kar in zo na san gida gida ne kowa ya tafi sai ya dawo to bari ka ji wata nan kan dawo in je in yi tuntube gwandan dauke shi daga hanya ban san wace manaƙisa za a shirya to bari ka ji in gama ka je duk inda zaka je ka dawo ka same ni sai ka nemo min keken nan ni kuma Allah da kafin na dawo baba ka yi hakuri na san ka da hakuri da tausasawa na san ka kana da ya kana da manta abin da ya faru in Allah ya yarda baba za ka yi hakuri kuma komai zai wuce kafin na dawo magana za ta kare dan malam Allah shirye ka ni wallahi menene na gaji da irin wannan abun me ya faru kana so na mm. kuma ina son ka ko mm. to me zai hana mu aure mai haifa yara a ni ma fa na fi son na fi ki ma son mu auren nan mu haihu, ah. saboda to dai ba kuɗi amma za mu nemi kuɗi zan tara kuɗi ni ma so nake fa aure in samu mai kamaki me kamana mm. <laughs> gane shi yasa ka ce kana roƙon Allah ya baka ɗa kyakkyawa kamar ni mummuna to ka yi haƙuri A kuma magana ta wuce ai amma in ka daɗe baka kawo kuɗin ba ko baka turo su ba ni wallahi zan daina kula ka na gaji to me ya kawo wannan magana? a kan me me dalilin zuwanta shikenan in na koma gida yau kawai zan samu malam na gaya mai Na rike na. To ka ɗora fuska kuma. To ya za ki kallon ki ce mun mummuna. Ina a yawo har aike da ka. zai iya ma komai amma fa saboda bin Ba na son sakin tumakin nan da hasiya take. Ga abinci ta ko'ina, ga sunan na tara kuma amma sai a dinga sakin suna yawo haka. Haba. Haba. me ke damunta ne ne ne Allah kyauta mana duka ne yana abin nan ko in sun dawo sa karasa wannan abincin wannan ina kuma kaga ai shi kenan ko lafiya? na wuni lafiya lau na gajiya to tunda ka gaida ni ka tashi ka tafiya kamar ko mm dama mm dama me magana zan faɗa kaga idan za ka yi magana ka yi magana ni ina da abin yi fa anan dama maganan wannan ne mm. Mm. maganar wa mm, wannan ni da bintoto ai mana aure mun na so ka ji shashasha a haka zan ɗaura ma aura kana wannan shashancin in rasa ma wanda zan aura ma ma sai ma kwace waka kai Allah sauki ka dubi yadda yake mata da baki ka duka shegen kai ka kamo limbiredi ka ci uwa ka bara ne kai kai la ilaha illallah ka tafi gaba daya lusari ne ka wannan yaro da hinji la ilaha illallah kai ka ta gaba daya lusari ne kaji ka kusa baka min barin makauniya ai ba barin makauniya ba ni da na ga zare na ga wata kamar ya a ta na ga wannan gaban yaron dan gidan mai gari da bintutu to shine zare da wata to ai na suka zama zare da wata kan na ga har wannan aka yi ita dai zare ce amma watan ni ne har wani layi ka san layi yake ka san a ina ka gansu a daidai kwana na gansu yaran ka ba a hankali ba ya gaya mini gaɓinta? A'a, yara akwai gware kamar hankali. Ya gaya mini yarinta ko tunani ne shi? Ko tunani ne shi zai gaya mini yarinta? Kamar hankali. A'a. Ah! Kamar hankali saboda kwanaki ma yana ji wani babba an so a dina mar. Faɗa abin da aka faɗa ka tafi ka ishe ni. Menene me ya faru? Me ya faru? Menene? Ba dan me gari ba ne. Me? Ya ce na so. Garin yaya? Yanzu ne ka bi ka je kamar. Kai, haba, haba, Kafa na sama ita ne ga uku. Mm. Nawa nawa a waran nan? Gori ba fa. na ci banza duk garin nan akwai wanda ya isa ta mun. wanda ya fasa tsallakawa. Me ma? Hey, come on. Daga yau ka tanada abin da zai iya faruwa kofin wannan. A ran da duk ka ƙara cewa kana son bintoto. Eh? Eh. Ka tsokalan ido. Na tsoka ne maka fitila. Ni kai haka. Amma. Kana tsora magana duka ɗaya. Ni kai haka haka ah? tsoka ne mun ido. Farin tsoka ne min kiyama karewa ba ido ba. Ka san dai baba na min shine mai garin garin. Nadi ne babanka. Na bude shi baban shi nadi ne. wallahi Allah sai an ta in ba sai an aura min binto ta ba ko tana so ko ba ta so wa wal uba na ce to sani dalili wallahi sani dalili sani sanadi sai ka saki karan nan fa magana ɗaya duka ɗaya ka gaya wa naɗi ba mai garba a ga maza wani kai ka je ka gaya wa rawani je ka gaya wa nadi <laughs> ina hakura sai ya rage ni da baka zama zamani yi ba ai baka burge ni ba ho kai na wa hmm? ho kai jarumi na ka nuna mai kai jarumi ne ka iya komai a kai na kanki yanzu ah, ah. yin tahin karamar hukuma ah, na sani jarumi na ki zaman lafiya sai yanki a ƙauyen nan sosai a ki kin kansa mai takama hin ma baban nasa yin kasa zama lafiya haba wani rikici a nan <laughs> sai dinga duban jinka ta kara ina sa mata wuta me sai me ban gaya miki ba ai na gaya ba kuma za a yi mana magana aure da mu da da ala da gaske a wannan fa ya wuce wai amma wallahi ka ga na fara jin kunyan ka ke me abun kunya ba wani abun kunya ai me kenan kuma hakan me hakan me ya zama ka faɗa min tuntuni ba kuma ba kin abin da ya faru ba haka ne ha kuma mu tafi masa ka zo kenan ba zan ga kai babanka take gaya min ka sami yarinya da kake so ka aura ko haka wace ce binto ta yi gidan ma liga wace ce gidan man galiba wannan yarinyar awon igiyan nan eh, shashashen nan? Rekwa. kai ta yi ma sosai ma kuwa kana santa don ka zuciya ta kwayakwayan santa ne a ciki to ka samu kamata ya kama barazana da wannan hulata ka, da rawanin da carbin nan yaban ita da wuri abba fiyarta kai ka ji yaro ni za ka nuna wa yadda zan nema ma aure a garin nan ai ba ita ba kowa kake so kowa kake so ina tabbatar ma ka same ta ba dai bintoto ba ce ka samu ka je ka ci gaba da shiri kwanan nan zaka zama ango shi yasa nake ƙara son ka wallahi ah, to yaro ba dole ka ƙaunace ni ba ba fa ka taɓa zuwa da wani abu ka ce kana so ban maka ba kai nan da kwana biyar sunan ka ango kasan ango ko Ba kuli a cikin daren nan kowa yana neman yadda zai gane da Allah kai kana neman kuli ka rubuta nan yaro na yaro yadda na damu kai auren nan ai dole ma aure da wuri kana fitowa yaro yana fitowa gari ya yaro yana in gari ya waye yaro kuna hada ido wani lokacin yana fahimtar abin da kai karan matsar da kai Malam Gali. Na'am. Mai alfarma mai gari. Na'am. Ya alfarmar kawai? Da kuma nasara. sai kuma matsayi da kuma fada aji to madalla mallam gali na'am fada na neman izini ya rima ali ya ga irka yana so yana neman izini in har ba ta da wani tsaye to ya ci gaba da zuwa mai alfarma mai gari ya alfarma kawai da nasara sai kuma matsayi da kuma fada aji da kuma fada aji to madalla eh malam gali kana jin na jin ku yarima ali wannan yarinya in dai har ya samu to zaka samu kima da daraja a cikin garin nan abin da ya gabas din garin nan yamman garin nan kudin garin nan da kuma arewan garin nan zaka samu kima mai tarin yawa idan mutane da kuma abin da yake cikin garin nan kana ji kai ka ba ya rima yarinyar nan ko ko har yanzu sai mun nemi izini a wajenka <laughs> Allah ya taimake mai alfarma mai gari ya alfarma kawai da kuma matsayi sai ga nasara da kuma da kuma fada aji to madalla wannan shine magana gali na'am gali na'am muna saurara Allah ya taimake ka magana Allah da annabi gaskiya aye yare aye yare aye

ba sai na faɗa ba in ka zama ko ba ko shi shi kenan wasu ba su kira ka zautacce wasu ba su ce ma mahaukaci <laughs> ai wayo Allah daɗi ka shaidi inda kuɗi mutum ya caɓa wallahi yanzu dan Allah ka shigo gida ba sallama ya kamata ka yi ba ka shigo kana ta waƙe-waƙe da surutai haba mai gida au au yar iya lami an fara a shaki fara wazi to daga faɗin gaskiya kuma cewa in dai har na shigo gidan nan sai na sallama amma yau ni ban san ma na shigo gidan nan ba saboda na ji dala na ji dimos to tsaya dai da abin wannan don Allah ina ka samu wannan kuɗi kin ga kuɗi yaya ke ma kenan ke mun na idanu yanzu dai kawai duk abin wannan don Allah ina ka samu wannan kuɗin haka wallahi lami idan man ya ce kiji ka samu kuriyan kuriyan mutum billahi lili ya kin cinye ta ta ka kila mu ta wata kana ba shi ba da balayi ba ki dole hin ku kufin ya raba tambaya ina ruwan gida wallahi man ya ce ke wallahi wallahi tala ba za ki ba mutum ya motsa ba mara ai jar mace he tambaya biya dan Allah dan annabi mai gida ka gaya min ina ka sani na matsin in ji inda ka samu wannan kuɗi ne a hakan masu yawa dan Allah wallahi ka ki hakura ba kenan ina zo rike to ni ina ƙara ka ina ka samu kuɗi amma kuma sai sai ka sai min kuɗi kake ta yi me zan yi da su to me gari ne ya bani me gari me gari ba ya baka kamar ya na me ko na aiki za ka yi masa ko kuma gwamnati ta ta bayar a rarraba a jama'a suna min kenan akwai kanan zance tambaya a kan ki to wannan kudin da ke yi na baki so mu taɓi ina gaya mutu kudin mun gani muna so ne mun gani muna so nawa eh. <laughs> kika kalle nan ina yarki yata dai to eh to so ne wannan kudin mun gani muna so ne aliyu rima dan gidan mai gari to shi ne yake son fitoto amma har kai da haka karɓi kuɗinsu baka zo ka sanar da ni ba ta uwa ta ba ni da uban in totan bane kuma ni ba mutu bane ni da babun ba yanzu wato kenan ni uwar ta ba ni da haƙƙi akan wannan yarinya zaka je ka zartar da wannan hukunci baka gaya min ba yo za ki ce baki da haƙƙi in hmm? ke kuke ji babban haƙƙi shi sai na dan tsakura miki wannan abin na baki haƙƙin ki guda ɗaya ne ki kokari ki shawo kanta ka aure dan gidan mai gari saboda wannan aikin da zaka sa ni shine ka bani wannan wannan abun haba lami bayan na zaka bai jan hakuri ne in kika hakuri yaushe aka fara neman auren nan eh? ba na ce na ne miki hidima ce gaba da ninka miki hidima amma kika hakuri a hankali a hankali ana tatsa su ana tatsa su kafin lokaci ya kiga an waye gari ko an ba babban gona a garin nan hmm? asali ma ina ga miki sai mu masu faɗa a garin nan hmm? ki ba a hankali ma ana ne miki hidima ba haba lami lami ah! ba wace sai ka hakuri Ni dai gaskiya ba zan lamunci ba zan lamunci aiwa ƴata auren dole ba. Na, ka ji lami. Ba ki yarda ba. To ni ma barin tuna miki ba. Ni ma da ni da ke da aure ma ai auren tilas aka yi mun. Ki san wanda nake so. Aka kawo kawara miki aka yi mun tilas. Aka hada ni aka danna mu iya gaba ɗaya aka danna aka min da na girgi aka ba nake na haƙura. Sannan ke kuma miki wasu ce kunkin shege na kyau dai sai an yi yanzu ni kake gaya haka mai gida ni kake gaya haka ni aka ma auren hmm, to shi dai mai ne to shikenan ayi mu a ga yanzu sako daga baki na sako ne nake gaya miki daga baki na gaske ne a ga abun toto ne mata miji ba ita ma mahaukacin yaron nan me me ya maraba kwada da gaya ita bin toton fin shi hankali fin shi fin shi hankalin ta yi au shi ke nan mu gurin kike ka haife ta yi kuma kike ka haife mu haka ba a birkicin har gizan tare kai Allah ba kawai me yasa kai tafiya ka bar matar ka ba ci ba sha kai tsinanne ne kai ko Allah ya taimake ka taimakon ne kawai ranka da har da masara masara uwar me ran da ita ko an gaya ma ni rumbu ne ni ranka da ina nufa Allah baka nasara to to to to to to to iya nasara kawai da nisan kwanar gari to madalla ina jinka Allah baka nasara na yi tafiya ne nema na bar matana to kuma sai aka samu rashin sa'a na yi tafiyar da na yi ban samu komai ba ko da na dawo gida ta ce min bashi rabaka shi shine na ce sai ta biya Allah ya taimake ka ai dole ka biya mutane kuɗin su saboda kai ka ce ta ci kuma kai kaɗai za ka biya Allah ya baka alfarma alfarma kawai har da nasara bayan nan fa faɗa aji da kuma matsayi to madalla Allah ya taimake ka daga ganin wannan bayan Allah ba shi da gaskiya abin da ya kamata kawai guda ɗaya ne a raba auren nan gaskiya ni ranka ya daɗe ba na kawo shi nan bane a raba mana auren mu dan ina son shi yana so ni dai ya yadda ya amsa zai biya mutane hakkin kai kai ki ɗauki mutane mutanen banza an gama yanke hukunci a kanku kai na baka mako guda ka tafi maza ka je ka rubuto mata takarda saki uku kamar yaro wannan mata ta fi shi gaskiya abin da ya kamata a raba auren nan kawai a huta ai kar ma ya bi umarninmu in ya ki bin umarninmu to zai ga halin zai shiga yana bin umarninmu ko zai zauna lafiya kai wallahi in baka bi wannan umarnin ba zan aiki da kai binni zan aika ka binni kuma ka san ina aika ka binni wajen hakimi ka san abin da zai faru da kai ko kuma daga nan ma in ce kawai a tura ka gidan kasu ka zauna a gidan maza ma ga yadda za ka sake ganin ta ke ranka ya daɗe Allah ya kara maka alfarma da kuma da nasara yi kokari ya baki takardar ki kama nan rafi ya daɗe don allah a taimaka mana ba na son rabuwa da mijina ina son shi yana so na Rafi ya daɗe taimako eh, na ɗau taimakon na bi shi a guje sai da ƙure masa gudu da tsautan banza na taɓa shi a kafa ah! Allah ya taimake ka kai tashi ku tafi mutanen ban za ba ku da da'a fada na magana za ku zo ku fada na magana sun zo sun zuzzuba mutane ido ki yi kokari ya baki takardar ki ki kawo mana nan Allah ya taimake <laughs> Allah ya taimake ka wannan irin taka ce a ko dai ka gano ni ne dan ka dauka mana ai ina gani sai ai in ban da ma shashancin talaka eh ina talaka ina wannan Allah ya taimake ka wannan abin da fada ta da muyin <laughs> ta zauna nan ta rufe kukan yunwa kaji kaji matsiyaci ana ana wurin a karbi yancin ta tana maganar wai wai tana son shi rabu da ita ai akalla ba su gane ka bane gidan kuɗi kenan akalla ka a garin nan ku da ke shi nan wallahi an ka raga mai wallahi bintu ina kike nufin mu je ne? Fada wai? To waye mai laifin? Me garin nake so ka yi wa dundu. Kan bala'i! Ma miki! Ba shi bane ya je gidan mu ya ce wai zai haɗa da yaran shi mu yi aure. Eh, me garin Mm. wa mai gari dundu ah, ka rika ce Allah ha mu je ah. mu ma'ana mu kenan ka ga yan fadan nan kan bala'i yanzu anan yanzu jan hiduka in yi duka cewa fa sai na aure yaran shi fa ne na anan nan ka je ka dake oh. shi fa to mai gari bai kyauta ba mai gari bai kyauta ba ha ka da mun da hina kina zan je in to mhm. eh ka dawo eh na zo mana <coughs> kai ba za ka iya riƙe ba ne da abin da ne riƙe ba kai kanka ya kunce ne ko mahaukaci ne kai a'a me gari ka je kai ba